nasara za a yi sanamar kawo ɗan sarki hamisu bireka adam mai zango da ma zan fara hamisu bireka kyawun da rankan ka ci 35% bisa ɗari ka gane ba kawo ɗan sarki kawo ɗan sarki na baka 25% bisa ɗari sana ahmad sana ahmad ka samu 50% cikin ɗari wato mana ka samu kashi 50 bisa ɗari RMA Zango. Ina san ke ba wai ke ba zan yi rayuwa ba ke duba ni. Ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar kararwa domin samun sababbin bidiyo inu irin zafafa.